فيها يفرق كل أمر حكيم أولا دليني ake rarrabe dukkan wani lamari da aka hukunta wanda yake da alaƙa da arzikin bayi da ajalinsu da wani hakan daga cikin abin da Allah zai farar a cikin wannan shekara.